Masu saurare awwal yau ne ke farin cikin saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na ilimi hasken rayuwa shirin da muke gabatar mako a kowane mako daga nan sashen hausa na rediyo faransa arfai. A cikin shirin na wannan makon za mu tattauna ne game da rikici da hamayya tsakanin Samsung da Apple manyan kamfanonin samar da wayoyin zamani. Apple da Samsung sun dade suna hamayya da juna tsawon shekaru uku, inda Apple ke neman kotu ta haramta sayar da wayoyin salula mallakar Samsung a Amurka, saboda zargin kamfanin na Samsung da satar fasaharsa. Yanzu haka kuma akwai masu taimakawa alkali yanke hukunci da suka buƙaci kamfanin Samsung ya ba Apple kuɗin diya dala sama da ɗari da goma sha tara, ƙasa da kuɗi dala biliyan biyu da kamfanin na Apple ya nema saboda zargin Samsung da satar fasaharsa. Haka kuma akwai kuɗi sama da dala ɗari da hamsin da takwas da aka buƙaci kamfanin Apple ya biya Samsung na ɓacin suna. To dangane da wannan dambarwa tsakanin manyan kamfanonin na fasaha guda biyu, shirin ya tattauna da masana kuma da farko masanin fasaha Malam Umar Sale Gwami tsohon malamin jami'ar Abubakar ta faha balewa a Bauchin Najeriya ya muna tsokaci dangane da yadda yake ganin wannan al'amari musamman ga ci gaban fasaha a zamanin nan. a akasari wannan abu nan matsala da take faruwa game da shari'ar samsung da apple din nan har ana masa lakabi da kan cewa shine babban yaƙi na manyan wayoyi wato abun ya samo asali ne wanda yake su apple kaga su suka fara yin wayoyi wa'inda yake manya ne su iphone kenan sannan kuma wayoyinsu suna amfani da manhaja na ios wanda a lokacin shi yake da kashi mafi tsoka a kasuwa da wayoyi manya to su kuma kamfanin samsung akasari wayoyin da suke yi suna wayoyi ne wanda yake suna duba kasuwanni na nahiyar asiya da kuma nahiyar afirka to lokacin da suka fara samun manhaja ta android wanda yake kasance ya sauƙaƙa musu dama na saka fasahohi da dama akan wayoyinsu sai suka shiga kasuwa ta amurka wanda kuma a wannan lokaci sun kwace wasu kamfanin apple wani gurbi na kasuwan wanda yake kamfanin apple bata ji daɗin haka ba to baban sadiq ma masani fasahar sadarwa ne a jihar kano ya muna sharhi game da wannan batu abin da ke faruwa kamar yadda muka sani akwai hamayya ta kasuwanci wanda ke faruwa tsakanin tsakanin kamfanoni amma gaskiya abin da ke faruwa yanzu gaskiya ya zama wani abu daban domin da dama cikin amurkawa yanzu suna ganin na nufin kwararru wanda suke da fada da cikin harkan kan harkan ainihin fasaha na sadarwa musamman na wayan salula suna ganin cewa maimakon abin ya zo ya zama ainihin hamayya na kasuwanci wanda za a yi amfani da kwarewa wanda kowane kamfani zai amfani da kwarewa wurin ganin cewa ya sha gaban dan uwansa yanzu abun an koma amfani da doka ta gwamnati dan kawai a hana wani ko wani kamfani ya hana wani kaiwa zuwa ga ainihin wato harkoki na ci gaba na kasuwanci kaga a yanzu nan in aka ɗauki wannan sai muka cewa kenan yanzu maimakon a ce kowa ya tsaya koma amfani da kwakwalwarsa to an koma wannan ya ce abu kaza na ta, wannan ya ce abu kaza na ta. to wadatuwar dai masarrafa android mallakar google shine ya canza salon kasuwanci a wayoyin zamani musamman ma kamfanin samsung to ko wadatuwar android ne babban kalubalen apple kwarai da gaske saboda da ai apple suna da kashi uku cikin hudu na kasuwan amma yanzu haka kamfanin samsung sun yi karfi cikin kasuwar wanda yake suna kwace kuma abubuwa din a hannun apple duk da sabbin fasahohi da apple suke yi mutane galibi suna dubawa kan cewa su na'urori na apple suna yi ne saboda mutane masu hali ko kuma masu hannu da shuni saboda ba su yi na'urori masu arhawar da talakawa a irin kasashe namu masu tasowa za su iya mallaka wanda kuma shine wannan wanda ita kamfanin samsung ta samu ta ci galaba a kai saboda ita kamfanin google da ta yi android ai ta ba da shi wa kowane kamfani na waya ne ta yi amfani da shi kyauta ba tare da ta biya wani abu ba in dai har za su rika sanyawa a waya din eh. ka duba ka ga duk kusan galibi abubuwa na fasaha da suke sanye bisa kan duk wani waya da yake amfani da manhajar android za ka ga sai kana da account na gmail wanda yake kuma kamfanin google ita take da wannan account to akwai wani da ke amfani da apple da kuma samsung da muka nemi jin ta bakin shi akan bambanci da kuma farashin wayoyin salula na kamfanonin guda biyu eh to gaskiya ni ka ga wannan apple din daga ina amfani da ita da aka yi lissafi ma dai kudin najeriya wajen dubu ɗari da saba'in na siyeta ni dai kawai dai in amsa kira dai in kira dai shine babban buri na da waya to kuma dai misali dai ina ta amfani da su hakan nan ita ma samsung daga baya ne dai da naga ina ta amfani da wannan naga kuma ga abin da yayi ya zo da shi sai naga to barin dan canza in koma samsung din tunda ita dai naga akwai kyale-kyale to kaji dai abin da ya sa mara har kaga na zo na sai ita wannan galaxy eh, s4 din nan ka ganta nan abin da na sai ta kudin najeriya ma dai wajen dubu ɗari da arba'in ne bata ma kai ita apple ɗin kuɗi ba ma dai. haka ma abokin aiki na abubakar isa ɗan ya tattauna da abdulrahman idris karfa da ke amfani da waya kira samsung da kuma apple ko ya zai iya tantance bambancin su. to ni dai bambancin da na sani bai fi a guda ɗaya ba zuwa biyu ita apple ba a iya tura mata komai sai ta icloud ɗinta sannan kuma ita samsung ita zaka iya tura mata tana da bluetooth zaka iya downloading application kuma zaka iya tura mata daga wannan wayar zuwa wannan wayar to abin da dai na sani daga ciki kenan wato kamar idan na ga wani waka ko wani sauti ina so ba zai wa a turo min ina da apple ba a gaskiya ba zai yi ba ita kuma uh, samsung galaxy duk tana da shi samsung ita duk inda ga abu kana so za a iya tura ma kuma za ka iya tura wani to a bangaren amfani fa wacce ce za ta iya fin yar uwarta saukin amfani eh to samsung gaskiya ta fi sauki kamar ta wace fuska ta ko ina ma samsung ta fi saukin amfani da ita domin ita apple ma wasu suna dan in gaskiya an baka da ilimi akan ta wani ma gagararsa take yi Kome wannan takaddamar tsakanin Samsung da Apple ke nunawa a idon duniya? Abin da hakan ya haifar shi ko kuma abin da takaddama su ke nuna mana shi lokaci mai tsawo da ya wuce wato kamfanoni na sadarwa sun daɗe suna satan fasaha tsakanin junansu wannan shine hakikan abin da ke faruwa ba a nan bana cewa wai gaskiya ne abubuwan da kamfanin apple ke tuhumar a samson da shi gaskiya ne kai tsaye a ai kamar yadda ne bayani wato su ma kamfanin samsung suna tuhumar apple da ainihin satar fasaha ta wani bangare sannan idan ka duba yanzu haka akwai sabbin wayoyin salula da kamfanin nokia ta fitar masu suna x plus da x Nokia X. Wena in ka duba ainihin asalin asalin babban manhajar da ke cikin su wanda suke dauke da su babban manhajar Android amma aka caccanza aka canza in ka gani kai idan ba an gaya maka ba ka taba ganewa ba. To wannan shine hakikan abubuwan da ke faruwa kuma wannan ya zada nuna mana irin yadda kowane kamfani baya iya dogaro wa kanshi kai tsaye ɗari bisa ɗari dole sai ya koyi wani abu ko ya saci wani abu a bayyana ko kuma ta hanyar ainihin neman izi. To kamar me kake ganin hakan zai haifar a nan gaba musamman ta la'akari da ƙananan kamfanoni da ke ƙere-ƙeren fasaha Aha. Wannan zai zamanto wayannan zunzurutun kuɗaɗe da ake a cewa kamfani kaza ta biya kaza sanadiyar satar fasaha na daga cikin abin da zai iya sa ƙananan kamfanoni waɗanda ba su da karfin da za su iya biyan kuɗaɗe ire-iren wayannan kuɗaɗe na ainihin wato dameji su yi kokari su ga cewa sun dogara da kansu sun samar da abubuwan da ba wani wanda zai zai ce ka saci ko kun saci namu wannan na ganin shine abin da zai haifar nan gaba masana dai da dama suna ganin ci gaban fasaha ne ya kawo haka domin hakan shi zai sa a samu ci gaba a fannin kere-kere Umar Gwami yana ganin wannan kuma baya ne ga ci gaban fasaha a irin wannan hamayya da Apple da Samsung ke yi. Gaskiya mu a wajen fanni na ilimi da kuma inda ake so yanzu a yada kimiyya da fasaha a duniya ya kasance an sauƙaƙa talauci da sauransu ta wannan hanyoyi babban matsala ce saboda ko mu yanzu a nan ƙasashe masu tasowa muna da mutane masu kwazo eh, waɗanda yake sun kirkiro abubuwa da dama amma saboda ba su da samun hurumi na zuwa su je su yi rajista ma wa'annan abubuwa ɗin sun jima suna amfani da shi amma ba su taɓa yin masa rajista ba to sai ka kasance wani babban kamfani kuma ya zo ya sai karamin kamfani ya karbi wannan fasahan ya fara amfani da shi sai a zo ana takaddama to wannan jayayyar tana kawo kashe fasaha saboda yanzu haka irin abubuwa na ci gaba da ya kamata a rika samu a bisa wayoyin nan sun samu cikas duk wata karamar kamfani yanzu ta waya suna fargaban kan cewa kada mu sanya fasaha kaza fa waɗannan manyan su kai mu kotu ga irin yadda ta kaya da kamfanin Samsung yadda suka yi ba su ji daɗin abin ba duk da yake dai kotu bata ba su wa ita Apple kuɗi na dala biliyan biyu da take nema ba amma da ganin ma cewa an ware wani dala miliyan ɗari da goma sha tara da dubu ɗari shida da ashirin da biyar wanda ita kamfanin Samsung za ta biya Apple ya nuna kan cewa su bangare na shari'a na amurka su ma kansu suna da matsala akan irin wannan cece kuce din ba a eh. san manufa ina ya za a bullo a abin zuwa gaba ba tunda fasaha kullum ci gaba ake a duniya har yanzu dai apple ya kasa samun bukatun da yake nema na a haramta wa samsung cin kasuwa a kasar amurka wadda ke yanzu ya rage dai alkali ya yanke hukunci a kotun da ake gudanar da shari'ar da ke yankin arewacin california masaurare a nan zan dakata a cikin shirin sai kuma wani makon idan allah ya kai mu yanzu a madadin abokin aiki na abubakar isa ɗan dago da ya taimaka wa shirin ni awwal yau ke muna fatan alheri